Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta ɗauki ingantattun matakan tsaro da take fatar ba za a sake samun tashin hankali a jihar ba. A cewar gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura, gwamnati ta yi taro da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro kuma sun tabbatar da cewa jama'ar da suka guje wa mahallansu a yanzu za su iya komawa. To mun samu tabbaci daga dukkan mutane da suke kowane irin shiya na kowace masarauta kuma mun tabbatar da cewa wannan tabbaci da suka bamu gaskiya ne shi ya bamu karfi mu zauna mu shirya da haɗin kai da haɗin gwiwa da jami'an tsaro da sarakuna yanzu kowane ƙauye kowane birni a cikin yanki yana da ƙauyuka kamar hudu ko biyar ko goma a su to wannan cibiyar shi aka sa jami'an tsaro wanda za su ta zirga-zirga ta kowane kusurwa na wannan masarauta to ba mu a taba yin wannan ba a baya yin wannan ina ga shi zai ba mu kwanciyar hankali da cewa ba wani wuri a cikin wannan masarauta za a koma da mutane wanda ba a samu jami'an tsaro suna gilmayya suna kai suna kawo ba kuma wannan shi zai hana masu ta da tarzoma su rinka zuwa wannan wurare. Domin ba jama'ar da ke gudun hijirar kwarin gwiwan komawa mahallansu Gwamnatin ta baiwa jami'an tsaron motocin Hilux guda goma ta kuma sayo kayayyakin gini da na abinci don rabawa duk wanda ya koma ƙauyensa na asali. An doma na doma Alhaji Aliyu Ahmadu shine shugaban kwamitin sasanta al'ummomin. Ah, yunkuri da gwamnati take yi na a zauna lafiya an kai ga wannan har za a ba da gudumawa don al'umma wadda dalilin tuntunu na kwanaki da ya samu sun bar matsukunin su yau insha Allah za su koma Wani insistin gwamnati fi tabbata akwai jami'an tsaro a kowane ƙauye da jama'a za su koma kuma su yi zaman adadin dogon lokaci har hankali ya kwanta karin fahimta da hakuri da yawantaka ya tabbata ko 'yan gudun hijirar sun shirya komawa ƙauyukan nasu muhammad lawal ngode eh muna shirye zamu koma amma fa sai da jami'in tsaro wanda zai je su kare mutu zaman mu zuwa dogon lokaci kafin mu samu zaman lafiya to kayan ma aka ce sai dai kowa ya je gidan shi tukun kafin a ja raba to za ja hada ka da bandu tsaya ka iyaya sunanan arugadin gona yawanci dai sun ce ana lafiya amma har yanzu muna gan ba ya zama lafiya ba da ya kamata federal government su tura ko ma'aikata ko polisawa ko kuma sojoji a taimaka wannan area da ake ci ana zaman lafiya duk wannan wurin har yanzu ba mai iya zuwa kauyensa don saboda har yanzu masu makamin nan suna na cikin jeji suna hana mutane sakewa. Suna na Ahmad Jatau, mun fi wata shida yanzu muna tare da yan uwanmu wanda su suna nan already. Jami'an tsaro mu mun fi so da kamar ce ga su za mu jera tare da su mu zama su guna tare da su to an ce za kawo jami'an tsaro har yau ba mu ga ko mota ko daya ba kuma yanda shi gwamnan namu ya ce za kai kowa gidan shi to za kai kowa gida za tashi a sama ne kuka ta tashi a kasa ne sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Nasarawa Dr. Abdullahi Idris ya ce gwamnatin jihar da ta tarayya sun tallafa wa 'yan gudun hijirar ba suna zama cikin kan bane ana bin su gida gida da suke zama ana ba su kayan abinci ana ba su ah, kuɗi da taimako da dan agaji adadin wanda suke gudun hijira ba za mu za su da mu kiyasta saboda an sami ƙauyuka da daban-daban sun fi kamar 41 wadda wannan rigingimu suka same su suka baro gidajensu don ci abinda muka sani don mara da mutane sama da dubu tamanin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.